wancan shafi mabiyin nabi inda farko za ku ga kan layin sama an ce almamlakatul arabiyyatu saudiya wizaratul ma'arifi a التطوير tarbawi littafi dai ainihin ya bulo daga masarautan larabawa ta saudiya ma'aikatan ilimi da ciyar da ilimin gaba da bunƙasa ilimin wizaratul ma'arif shine tambarin suna can gaba za ka ga karrarat wizaratul ma'arif ta darisi hadal kita wa tab'ihi ala nafaqatiha ita dai wannan ma'aikata ta ilimi ta tabbatar da koyar da wannan littafi da kuma buga shi da kudinsu suke da amanan buga shi kullum cewar a san inda littafi ya bullo ina da mahimmancin gaske za ka kaman karatun bai da mahimmanci amma mahimmancinsa abinda za ka karanta kana da tabbas littafi a tauhi sunan shi kenan ko kuma fannin da yake koyarwa an tabbatar da waɗanda zan a koya wannan littafin lissafi sani sanawi na aji biyun can kolejinsu suke koyarwa na babbar sakandare za a ce kism ulumi shari'a bangaren shar'iyya asali littafin zai zama an buga shi a alif ɗari hudu da ashirin da biyu da miladiya alif dubu biyu da Eh, alif biyu eh, da shekara ɗaya hasali littafi kyauta ake raba shi to amma mutum da babu an sha wahalan yin photocopy to dole sai an ba da za a ce sadaka ko kafin fa ake mu kan zai ba a iya ba da shi kyauta to amma alhamdulillah har da mun samu littafin gashi a wadatai ba sai mun yi wahalan zuwa mu yi ta photocopy mu yi ta photocopy ba haka ba a wannan inda duk aka buga ne da inda za ka nemi littafin adireshoshinsu. bayan nan littafi ya fara da bismillahir rahmanir rahim kafinsa akwai maganar ministan ilimi na saudiya ya yi magana a kan littafin ya ja hankali masu koyar da littafin inda shi wannan minista na ilimi na saudiya a wancan lokacin ba mu sani ba ko an canza ko shi ne har yanzu allahu alam muhammad bin ahmad ar-rashid abinda yake cewa akhi muallimu tarbiyatul islamiyya dan uwana mai koyar da tarbiyya ga musulunci wannan sako ne zuwa ga malamai masu koyarwa وبعد فإنك ستكون سعيدا بإذن الله إذا وفقت لجعل طالبك الذي تعلمه وتربيه مسلما حقا تتمثل في شخصيته وفي سلوكه اليومي أخلاق الإسلام وفضائله وعقيدته وإخلاص العبادة لله وحده bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci fa innaka kai wanda ake magana da kai mai koyarwa satakunu sa'idan za ka zama mai rabo bi iznillahi da taimakon Allah wannan rabo na duniya da lahira idan fitta har Allah ta'ala ya datar da kai lija'ali talibika alladhi tu'allimuhu wajen mayar da ɗalibinka da kake koyar da shi addinin musulunci kake koyar da shi larabci kamar yadda ya faɗi wato rabbihi wanda kake ba shi tarbiya kake ba shi horo musliman haƙƙa ka iya mai da wannan ɗalibin musulmin da gaske yau ga musulmai na yin barkatai maza da mata in an je an dawo sai ka tara ba musulmin kirki ba ne ba musulun musulun haka dai ike baina baina la mu'minin wala kafirin manzilin baina manzilatayn saboda karatu ake karatu ake sai ga karatun ba tiya ba fa'ida musulmai ga sunan batsatsa amma in ka kalla musuluncin na gefe suna gefe don haka na amma kai a matsayinka na malami mai koyarwa za ka rabauta lokacin da ka mayar da ɗalibinka wanda kake ba shi tarbiyya ya zama musulmin gaske ba ɗaliban ba wa ya koya kana iya tara ɗalibi ɗari in ba sa ba ko ɗaya ba ka samu ba duk sauran kawai suna jinkari sauran kawai wahala ake wannan ɗalibin gaske wadda da ka gan shi ba ka shakka wannan mabiyin annabi muhammadu ne kana mu'amala da shi za ka ce lalle ka yi mu'amala ta mabiyin annabi muhammad Kama'a ce a matsayin ɗalibi ka yi hulɗa da shi ka ga bai da bambanci da wanda ike zuwa makaranta da wanda bai zuwa makaranta wannan ba ɗalibin addini ba ne ba to tamassalu can sai ka tsallake akhlaqul islam halayen musulunci na bayyana fi shakhsiyati a jikinsa kansa za ka ga ɗalibi ya samu tarbiyya ta musulunci da ya tashi shigo masallaci da wace kafa ya shigo da ya shigo masallacin shi ya gaida masallacin, ko da ya shigo wuri ne ma ya zauna yaya mu'amalarsa ta ciniki take yaya mu'amalarsa ta aiki amana in aka damƙa masa yaya mu'amalarsa da wannan duniya shin bawan duniya ne ko bawan Allah bawa ne na ramadana ko bawa ne na Allah wa fi sulukihi al-yawmi haka zirga zirgansa na yau da kullum eh, al-yawmi wa fada'iluhu ma'ana in an ga halaye da falalan musulunci kamar na ce akhlaqul islam din a cikin wayancan haka fada'iluhu wa aqidatu ya zama aqidarsa irin ta addinin musulunci wa ikhlasul ibadi ibadati lillah da keɓe bautarsa ga Allah baya yi don a gani baya yi don neman suna baya yi don a shi sakamakon duniya ajaruhu ilallahi ko lillahi har Allah ya sa ta samar da irin wa'innan ɗaliban to fa za ka rabauta a duniya za ka rabauta a zahira idan ko baka samu irin waɗannan ɗaliban ba to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aikinka yana nema ya tafi haba amma masora kamar yadda zai nuna mana ɗalibai har ma da malaman tun da minista ke magana na ilimi samar da tarbiyya ba cusa ilimi ba ba hadda ba haddan ai ta hadda ta hadda da na ce hadda sai a ce qur'ani na hadisi yau an fitar da usulubin haddatar da sahihul bukhari wa muslim eh, da muslim a cikin kwana arba'in to amma ai ba a famar da irin su muslim din ba da irin su bukharin ba su waɗanda suke irin wannan haddan zunzurutun tsogoron karatu ne kawai a kulle ko ku ta tayi ta tayi shikenan ƙarshe a raba muku jikan kuna kun haddace al bukhari wa muslim ko kun haddace aikin fa ba wannan shine muhimmi ba muhimmi a ga bukhari a tare da kai halayen manzon Allah nan da Bukhari ya haddato ya zama kamar shine ma ainihin abun a ga halayen imamu muslim a ga ka duba yadda imamu bukhari siffansa guda siffofinsa da yawa akhlaqinsa da yawa inda ya watsi da duniya ka tuna gwamna ya neme shi ya zo gidansa ya koya masa sahihul bukhari da 'ya'yan shi sun yi yana da ilimi ice gwamnan ya zo masallacinsa mahaddata bukhari ko yanzu Allah zai sauƙaƙe to haka nan mahaddata alkwarar ba zuzurutun ilimin ba haka mahaddata shari'a haka mahaddata duk abin da ka haddace haka duk ilimin da ka yi shi din musamman na addini dai ba ana bukatan koyar da ilimin zunzurutun haddan ba la tarbiya a samu akhlaq da tarbiya a mu'amalan mutum tarbiya a aqidan mutum a ga musulunci ya ratsa shi kana hulɗa da shi zaka ce kai lalle kai hulɗa da mabiyin annabi Muhammad masu koyarwa in kuka samu wannan shine kuka ci nasara amma duk ɗalibanka da ka haddatar masu hadda duk wanda ka koya wa'anda ka yaye kaza ka yaye kaza idan ba ka samar da wa'annan ba aikin ka ya tafi a banza haba'an mansura abin ya tafi a shirme don haka nan wannan shine kira na minista tawa mu yi ba ainihin kiran mu ne ba yace fala taqif inda naqalil ma'lumati ila tilmizika bal i'mal ala an yatamassala al-islam fi sulukihi wa tasarrufatihi salata kada ka tsaya wajen kwa ɗauko ilimi zuwa ga ɗalibinka ka yi bincike ka cusa masa in ba sa ba sai ka haifar da wani tsagera wanda zai wayi gari ka gama yana kata da addini yana kata da malaman musulunci yana watsa-watsa ga ainihin manyan musulunci ginshikan musulunci mai masu fata-fata shi yayyo karatu ya zan billahi to ba irin wannan ɗalibin ake sa samar ba a samar da mai tarbiyya mai ɗabi'antu da in musulunci don haka ce fala takis inda kalin ma'alumati kada ka tsaya wajen ɗauko ilimin nan ka tusa shi ila tilmizika bal e'mal ka yi aiki tukuru ala an ya ta matsalar islam ka ya aiwatar da musulunci misalin a ce muka yanzu karatu muke ta tai daga cikin aiwatar da musulunci ana ce maka ladan mai kiran sallah kenan ya ɗauki lausufika yana Allahu akbar Allahu akbar ya kamata duk ɗalibin addini ya shiru ba wai za ka yi shiru ba saboda ganin idon jama'a ko kuma wani wanda kake jin nauyi yau za ka samu ɗaliban ilimi in ana kiran sallah sai ta ku yi shiru mana kai malaman malamin addini ana kiran sallah kaga yana magana da ɗan uwansa wai magana suna da muhimmanci abinda suke yi ya fi wannan kiran sallah in ma ka matsa masa na hujja ina dalili ina aya ba mu son nau'in zakalkalewa ya zambillahi ya zambillahi wannan malami ba malamin addini wannan bai kamata a bashi ya'ya su koya masa tarbiyya ba tunda dai shi a wurin irin wannan malamin addini sallah ba ta da kima a musulunci tare da cewar sallah bango ne na biyu bayan bango na kalmar shahada to bango na biyu shine sallah ya zama bai ɗauke ta da mahimmanci ba kaga wannan bai dace a bashi ɗalibai ya koyar ba duk islamiyyar da ka shiga kaga ba su damu da sallah ba ya kamata ka canza wa 'ya'yanka in kuma ana yi ɗauka ne ba su yi ba to wannan sai a yi musu du'a ya Allah ya taimake su har su ci nasara tilas mu ɗauki sallah da mahimmanci sallah da matsayi abinda za mu iya yi a nan a ce abinda za mu iya yi kenan mu ɗabbaka a cikin nan cikin masallaci ana kiran sallah mu san eh lalle sallah ake ana ce ainihin za abin nan sahu ya haɗu ko ina an yi shiru <coughs> mata sun riƙe ƴaƴansu. alhamdulillah muna jin daɗin halartar mata su ji irin wa'annan karance-karance to amma inda daɗin mu zai cika ya zama abin da ake karatun ana fa'idanta da shi ba aukin sun cika masallaci ba ya zan abin da aka daban abun da ya kawo su yi daban kawai suna ɗauka in sun zo masallaci ko da ba a yi aiki ba za a samu lada ba za a samu lada ba sai da samu zunubi bada a samu lada kika zo kika shagwashawa mutane mutanen cikin masallaci ta inda sallar ba a yi ta ba kowa ya tafi gida yana jin haushin abin da kika yi haushin abin da ɗan ke yi ƙarajin da ɗan ke ko guje-gujen da ɗan ke yi zunubi za ki samu ba lada ba don haka nan ana buƙatar karatu ana zuwa inda ake karatu a ga alaman karatu a wurin lalle wa'annan sun fahimci inda aka dosa fi sarrafa wa tasarrufatihi وإني لأرجو لك إيش إنا كفاتا مع سعادة الدنيا سعادة الآخرة إنا مكفاتا رب اللاهرة تارد رب الدنيا جزاك فامو بهذا الجهد النبي دون أيكي مكوان لكي وفقك الله أخوك وزير المعارف ساها النوسى محمد بن أحمد الرشيد الفصل الدراسي الأول kashin karatu na farko albabul awwal kashin farko mabahithu fil iman bincike bincike akan yana magana akan bincike bincike na imani ainihin bincike bincike dudduba ɓangarorin imani wuraren da ake binciken imani to tun da aka ce imani farkon littafin ya fara shi ne da kasan wani kundi ne na fassara kalmomi kafin a shiga can cikin birnin harkar don ya kamata a san ma'anan kalmomin da ke ciki a san su a luga a yaren larabawa a zo a san su a musulunci kullum akwai magana da ake yi irin wacce take ta 'yan gama gari wanda mutanen gari kan yi irin abun da irin maganganun da hakan yi a kafofin watsa labarai ko a irin jarida haka ta awamu da sauransu wannan shine kake masa luga don ba magana ne na malamai ba sannan da kuma inda malamai suka yi magana ma'abota bangaren suke magana suke nufi da kalmar kowanne akwai magana na mutanen gari awam wanda yake ana rubuta ta da jin kalma ce ta awam akwai kalmomi kuma na ilimin bangaren to ga daga ciki al'imanu filluga, imani wurin kowa da kowa a wurin awamu kuma a wurin a mustalzimu lil Kabuli Wal iz'an. gaskata wanda ya janyo karba ka gaskata abin ka tabbai ya janyo mutum ya karba wal iz'an da ba da kai la Allah a ce wani mataccen misali a ce maka yanzu tudun wada ba dama ka shiga to kaga in ka gaskata sai ka nemi wata gindin fila ka yi kwanciya ka kace Allah ya kai mu da safe ka gaskata ka tabbatar ba ta shigowa duk inda ka sani an toshe kuma wanda duk aka damkar ba zai ji da daɗi ba to idan ka gaskata gaskata wadda ta janyo ka karba to zai sa ka ba da goyon ba sai dai ka nuri ka kwanta ka ce ta tudun wadannan mutum rufa kan asiri tabbas na taba ganin wanda irin wannan abin ya samu bai ji da daɗi ba dan wuce da shi har yanzu ba labari to wannan shi ake ce masa gaskata wanda ta janyo har ta sa aka karba sannan aka yi biyayya kan abu wannan shi ake ce masa imani in kana karatun littafin tauhidi sukan fasalta ce maka luga al'imanu at tasdiq ba mujarradin gaskatawa ne kadai ba banda gaskata akwai ƙarin wani lodi a kai imani akwai ƙarin gaskata wadda ta janyo har mutum ya karɓe abun har ta janyo mutum ya bi abun shi ake ce masa imani kalmar imani ba ta fassaruwa da tsurar kalmar gaskatawa kawai sai an ƙara wa kalman wani lodi haka akanta kafin ta ɗauki gaskatawa wannan a lugance kenan amma in an koma wurin maganganun malaman tauhidi ɓangaren tauhidi wa shar'an kenan tasdiqun bil kalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil shine asalin abin da ke ce masa imani a wurin malaman tauhidi gaskatawa da zuci tabbatarwa da harshe tabbatar da abin da yake a zuciyar da harshe sannan yin aiki da gabakuwa, wannan shine murhun imani inda murhu inda za a ɗora imani tafi daidai gaskatawan zuci Eh, furtawan harshe aiki daga babuwa to imani ya samu wurin zamansa sai dai a haka ya zidu bita ya kan haɓaka ya ƙaru ta hanyar yin biyayya wa yan kusu bil ma'asiya ya kan ragu ta dalilin sabawa wannan shine fassara imani a wurin malaman shari'a musamman malaman tauhidi wancan wurin malaman luga dukhulul amal fi musamman iman tunda dama wannan mas'ala ce wanda an sha kai ruwa rana a kanta da dama akwai waɗanda suka tafi ayyuka ba sa cikin imani musamman wanda suka ɗauki waccan fassara a ce imani gaskatawa kawai a batta haka suka ce ayyuka ba sa ciki ce ayyuka sun shigo cikin imani dumu-dumu al'amalu dakhilatun fi musamman iman dalla ala zalika alkitabu was sunna wa ijma'us salaf ayyuka suna sun shigo ba suna sun gama shigowa cikin abin da ake ce masa imani dalla ala zalika alkitab wa sunna qur'ani da sunnan manzon Allah sun nuna haka ittifaqin magabata wato sahabban manzon Allah da waɗanda suka biyo da waɗanda suka biyo su na karnonin na fiyu su ma sun tabbata haka abin yake qala ta'ala wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ainihin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma kana Allah Allah bai kasance zai bata ayyukanku ba wannan imanu ba wancan imanin ne ba kalma tana ya ɗaukan ma'anoni Allah bai bata imanu ayyukanku ne ai salatakum dalilin saukar ayan zaka dora wa antum muttajihuna li baitil muqaddas lokacin da sahabbai suka fuskanci baitul muqaddas kafin a dawo ka'aba wasu sun mutu to wayanda suka mutu bayan an dawo ka'aba suka dinga damuwa yaya wayanda suka ibadodi wanda sun fuskanci baitul muqaddas Allah ya ce aina wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum kaga ayyukan ku kenan sallolin da kuka yi da kuke fuskantar baitul muqaddas Allah ba zai bata su ba ashe ayyuka na cikin imani qabla an tu'minu an an tu'maru bit tawajjuhi ila al tun kafin a umarce ku ku fuskanci ka'aba wannan aya kenan tun da dama ce ayoyin da dama amma tun da littafi ne na hadda littafi ne na ɗalibai yana buƙatar dukkan mas'ala mu ta yi ƙoƙarin ajiyanta a cikin ƙwaƙwalwan shi wa qala sallallahu alaihi wa sallama al-imanu bid'un وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ce imani dai saba'in da wani abu ne ma'ana halaye ɗabi'o'i saba'in da wani abu ne ko kuma ɗabi'o'i sittin da wani abu ne fiyayyensu wanda in an rasa shi an rasa imanin ɗungurungun ƙaulu la ilaha illallah wanda wannan magana mun shata a littafi na ɗaya inda aka yi maganan sharuɗanta da rukunanta da multazimatuwa da abin da take bukata ha. mafi karancin su karami daga cikin imatsatul adha an tariqi kaga kawar da cuta akan hanya aiki ne ai aiki yana daga cikin imani mutum ga wani rami mai wannan mota zai fada kwatam mai keke ya fada ya gungura mai mashin ya tsallaka da kyar wani ma ikife a wurin mutum ya ebo kasa ya cika wurin wannan yana nuna imaninsa da yin haka tunda la yuridu min ahadin jaza'an wala shakura da haka yin haka imani da lahira ne mutum kaɗai zai sa mutum ya ɗauki digarsa ya haƙo duwatsu ya ebo ya zuba a nan kenan aiki na daga cikin imani ko wani dutse da ke cutarwa akan fassara kaya da dai sauran abu duk da zai iya cutar kai ko da mutum wata majina ya gani akan hanya wannan ya ganta ya ɗauke kai wannan ya ganta ya ɗauke kai kai ka je ka haƙa ka ebo ya shi ko abin nan rere ka zuba a kai imani ne zai sa mutum yi haka wal haya'u sa'an kawai kawaici shu'ubatu min al imani wata ɗabi'a ce siffa ce ainihin hali ne daga cikin halayen imani wanda dukkan annabi da aka aiko ya yi kira zuwa ga jin kunya ana cewa dama ainihin in aka zare kunya to musulunci zai biyo baya don tare suke tafiya da imani da kunya haka suke tafiya a farke to wannan kenan wa haka imamu shafi'i tunda an ce dama ya tabbata a littafi ya tabbata a sunna ya tabbata ittifakin malamai ijma'in malamai ga imamu shafi'i rahimahullahu wannan yana zama ya zama dole mutane su dinga ganin kiman manyan manyan jigajigan malaman da suka yi musulunci hidima idan su imamu shafi'i da sauransu imamu shafi'i ba dama a ce a ce maka imamu shafi'i ran nan muna magana da wani mutum abun mala akwai tausayi musamman ga matasa wai an nace imamu shafi kan yi sauka alkur'ani a watan ramadan sau ainihin sau 60 a kiyamun laili yakan yi talatin a karatu haka da rana yakan yi talatin wani yaro ya miki ce na halarta wata aya da aka ce warattilil qur'anu tartila na rasa yadda zan masa ni in kore shi tafiya halaka to wai kai da kai da imamu shafi'i yanzu kai yanzu an aje ka kansa ko hula babu hula wannan haka ke tafiya kansa rankwal rankwal kar wani fasto hula wannan bai saba ya share gemansa amma ina mu'arada da imamu shafi'i sai dai a tausaya masa akwai jahilci mutanen mu an jahilci addini ka jahiltan addini an bar addini na tangaririya a hannun jahilai kowanne jahili ya miƙe faɗi abin da ya ga dama wancan ya miƙe faɗi abin da ya ga dama sai ka tausaya mana mun shiga kanakai mun shiga kanakai a addini inda Allah zai dakata kanmu da abin da muke ga ya cancanta a halaka mu a ce kai hula wannan baka iya sa hula ba baka san sunan aje gemu ba ko ka sani ka take hala tila gemu ma bai inganta ba hala sa hular mutum da kansa bai inganta ba saboda haka nan shi yanzu yana sa in sa da shi yace ina mala ina da wani tunani ni yayin da kake faɗin maganar nan fa na halarta wata aya an ce warattilil qur'ana tartila a ce imamu shafi'i na magana kana magana ai wannan bai kai martabar da za ka ce masa kun yi saɓani da kai da shafi'i ni na bi shafi'in na bakka wanda bai kai wannan martaban ba wannan dai rashin gata don mahaukaci wannan mauka ya cancanci a ce wannan a masa ladabi irin ladabin da ya cancanta a ainihin eh, mara hankali imamu shafi yana cewa kaza ka san kowa ya yi shafi a alkur'ani a alkur'anin kan zama imamu shafi wanda imamu shafi biyo ta kan wal'asar yana cewa inda ba wata sura sai wannan ta isa mutane imamu shafi wanda ya zauna haka ya zauna ika shingida bayan sallar isha ya kai sallar asuba ko allah bai sake ba bai rantsa bai na zaune na tunani akan wani hadisi mai kalma uku amma yau imamu shafi ya ga yadda yake aikata ya yi kuskure shi ma ya zama dan bidiya kenan Hmm? ina za mu kai kanmu matafa ku shawa kan kulwa ku dinga sanin matsayin mutu yanzu ko da misalin yahudan da kuke karatun tarihin yanzu yau ku duba yadda aka daga aristo a duniya yaushe aka zamanin aristo aristo tun kafin annabi isa yau an mai da shi shi ne alkibla saboda shi ne shugaban yahudawa duk tarbiyyar ta duniya ba kira aristo ba ba a karɓarta saboda yahuda ke rike da kujeran ilimi ta duniya a ce kai kuma kana ruku-ruku da magabatanka shafi abin da ta kai ce sai dai Allah ta'ala shirye mu Allah ka sauka mana da ni'imanka mu koma mu karanta addini musulunci yadda ya cancanta mu san waye Allah mu san waye manzon Allah mu san su waye malaman mu na hakika da suka nuna mana wannan Allah suka nuna mana wannan manzon Allah tun ba mu zauna da manzon Allah ba wa'annan malamai su suka karanta da mu muka san shi yanzu mun kai zuwa ilimi dan haka imamu shafi na da dama in ka zo kana karanta in ka wuce karatun shaf shaf haka yake kare za ga mutane ba su gane ma me ake nufi ba to imamu shafi'i ya wuce ka yi kokari ka karanta tarihin waye imamu shafi'i wa kal imamu shafi'i rahimahullah ijma' a sahaba ya ruwaito mana cewar ittifakin sahabban manzon Allah gaba ɗayansu ta inda kila kai in an ce ka kawo sunan sahabi ɗari ina jin masu faɗin sunan sahabi ɗari a cikin masallacin na ajere an maza da mata da matan manzon Allah ka haɗa ka kawo guda ɗari ina jin ba su fin guda ɗari a ce ba wanda zai tashi na sai ya kawo sunan sahabi ɗari kuma in ka kawo sai ka kawo hujjar inda ka gan shi sai ka zaki ya zo amma kai da baka san sunan sahabi ɗari ba kana ja da wanda ya san sahabban duka ce ittifaki dukkan sahabi manzo Allah sun yi ittifaki wanda suka yi magana a maganance wanda ta fito cikin duniya sun haɗu akan ainihin wannan wannan matsalar wattabi'ina da tabi'ai kuma ba'dahum da wa'inda suka zo bayan su mimman adarakahum ala zalika wanda mimman adarakahum ko wanda ya same su akan wannan suke to wannan shine ake ce masa ainihin eh, imani istilahi da aba shigowar ayyuka cikin imani ko shine maudu'i ayyuka sun shigo cikin imani ya tabbata a alqur'ani ya tabbata a sunnan manzon Allah ya tabbata a wurin maganganun magabata gaba ɗaya waɗanda ake kirga magana su a cikin magana ziyadatul imani wa shi, ƙaruwar wannan imani da raguwan imani imani kan ƙaru da ƙaruwan wasu abubuwa imani kan ragu da raguwan wasu abubuwa Al'imani ya zido yankus, imani kan ƙaru imani kan ragu yazidu bita'a ta'a yakan karu da da'a wa yanqusu bil ma'siya yakan ragu ta hanyar sabo wa ala zalika adilatun kathira akwai hujjoji kan wannan daban-daban daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna imani kan karu imani kan ragu ƙaulullahi ta'ala wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ومسنيا wa'innan da suke tsaron wuta ba ba mu sanya su mutane ba ba mu sanya su aljanu ba illa mala'ika mala'iku muka mala'iku ne su ne wa'inda eh, mala'iku muka sanya su sha tara ainihin malikuna cikinsu ba mu sanya wa'inda suke kula da azaba ainihin wahalarwa a ce ba mu sanya mutane ba ballantana a yi sanayya idan mutum ne duk inda aka sa mutum ɗan uwanka za ka iske an tare wuri an tare wuri amma suka gano wani sai su ce fita da gudu shiga can wannan mala'ika ne ba ku da alaka illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum ba mu sanya kirgin su sha tara ba illa tallin lil ladina kafaru sai don jarrabawa da halakar da waɗanda suka kafirta akwai daga wani tsagera cikin tsagerun larabawa yana cewa ku manta da Muhammad yana cewa akwai wasu akan wuta za su yi wa mutane azaba ku ku bar ni da sha bakwai zan tare muku sha bakwai ko ku ji da guda biyu wanda su sha tara ne a wani kaulin yana cewa kumanta kawai da eh, me yake ka faɗa ta ta dama zan bangaje mutum goma ta hagu ta bangaje mutum ta bangaje ainihin bakwai daga nan mu haura siratin mu tsallaka mu je mu shiga aljanna da Muhammadu ke magana jahilai kuma sai su ɗauka tunda irin wannan magana saboda kayan imani ne sai ka ga magana ya za a yi hankali faɗi irin wannan magana a wancan lokacin mai irin wannan magana saurara sa ake ihu za ka ga ana yi masa har ne ka san baya kabbara sai dai tafi ina irin wannan maganan ana masa tafi shikenan ana wulakanta annabi Muhammad ya sa aka ce ai wa'annan din ba a sanya su mutane ba ballanta na ka ce kila akwai sanaya tsakanin ku ba a sanya su aljanu ba tunda akwai alaka tsakanin mutane da aljanu wa'inda suke kula da wutan nan mala'iku ne la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumaru Shataran ma da aka sa an sa shatar ne kawai daya ma ya isa abinda mala'ika ɗaya zai iya koli koli da wannan duniyar? annabi muhammadu yana ba da labari allah ya ba shi dama ya ba da labarin mala'ika ɗaya wanda suke ɗauke da al'arshi yana cewa kafarsa sun haura ƙasan bakwai jikinsa gangan jikinsa ya fasa samman nan gaba ɗaya ya wuce kursiyo da bayan fatan ya san ya da al'arshi ina tasbitoyi da wannan za ka yi fata ai amrul lahi tasawwur harkar mala'ika annabi muhammadu ya ga mala'ika jibrilu fuffukensa ɗaya ya rufe sama to ka zan yi tashi iyu huri duniyan nan da fuffukensa gaba daya ai za ta ɓace na wani bangare to amma sai Allah ce so sha tara ne shi kenan shi ko dai duba sai kalli sai kamanta shi da kansa la Allah ya je can yayi dambe ya je can yayi kokuwa yayi abun da din wa'annan ya fasa wa'annan yawa yace ku bari kawai zan fasa su mu shiga mu bi ta siratin mu sallaka mu shiga aljanna da Mahmud ke magana sai mutanen suka ɗauka haka sai tafi ake masa Allah ce ban ba da wannan ba mu sanya su haka ba eh, lillazina kafaru liyastaqina allazina eh, illa fitnatan lillazina kafaru liyastaqina allazina usul kitab don ma abota littafi su kuma su sakankance don an ce shatara ne a taurata an ce shatara ne a injil duk addinin da izo daga sama kun san a akida ba a saba ba a aƙida an yi ittifaqi inda aka yi saɓani ayyuka ta wajen ayyuka da ake aikata shi ne aka yi saɓani amma yadda aka faɗi alƙur'ani a tauhidi haka yake a injil ta haƙiƙa haka yake a taurata haka yake a duk littafin da aka ba annabi daga cikin annabawa kaga ma'abota littafin za su ce eh lallai muhammadu annabin allah ne kaga wannan magana ta tabbata haka yake a littafin annabi wa ne wa yazdadu allazina amanu imana don ya ƙara wa masu imani imani mahallu shahid masu imani za su ƙara imani saboda ka ashe imani kan ƙaru imani zai iya raguwa wannan dai hujja ne yana ƙaruwa aya ta biyu qaulullahi ta'ala innamal mu'minuna allazina idza dhukira allahu wajilat qulubuhum masu imani kawai sune ne wa'anda in an kira Allah an ambaci Allah ko dokarsa ko labarinsa wajilat qulubuhum hankalinsu kan tashi zukatansu kan firgita wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in an karanto musu dokokin Allah ayoyin Allah shar'iyyai da ayoyin Allah kauniyai zadatuhum imana ayoyin nan za su kara masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sukan dogara ga ubangijinsu sikfar ainihin bayan Allah duk inda ake karatun alkur'ani da inda ake magana lahira da inda ake maganan maganan Allah inda ake magana mu'jizozin annabawan Allah to za a same su hankalinsu a tashe ba a samu majalisa ta ainihin ilimi ana dariye-dariye ana cewa wanda kowa ya faɗi abin da iga dama zama ba tarbiyya ba ladabi ba karramawa ba sanin kaza kowa zai karkace ya kwaso ya faɗi abin da ga dama amma yadda majalisa ta ilimi kila ta zagin magabata ta zagin shugabanni ta zagin kaza ainihin na addini wannan majalisar ilimi ba a samun haka duk majalisar ilimi akan samu tarbiyya akan samu ladabi akan samu ɗa'a akan samu karama na gaba allazina yuqimuna salata sune wa'inda kan tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun bayan sun tsaye da sallah da haƙoƙinta kamar da yadda ka san sallah a zaman ibadati ba ta da bukatan ƙarin bayani wa min ma da zakanahum yunfikun suna bayar da abun da muka azurta su shi ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan ne mu'minai tan gariya na gaske lahum darajatun inda rabbihim suna da martabobi da mukamai wurin ubangijin su tabaraka wa ta'ala wa makfira wa rizqun karim suna da arziki na mutuntawa na mutunci wannan ya nuna mana imani na ƙaruwa a hadisi kashi na uku ma rawa muslim bisanadihi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان duk wanda ya ga mummunan abu mara kyau ya canza shi da hannunsa in zai iya mutum ba zai ga abu bai shiru kamar misali mutum ya yi biris da mu misali mu ɗauka abin da ke kusa da mu tunda in muka gyara na kusa da mu la'alla na nesa ma iya gyarowa mutane za ka iske a cikin masallaci kuna jin yara na kokowa wai ba mai magana ko sai shiru in ma mutum na shigowa ya tadda wasu na kokowa sai tsallake su kawai shiga sahu a wansa ba zai iya musu magana ba mutane na jin ana kiran sallah wani tsagiri na yake shi ba dole ne sai yi sai shiru ba ai ya kamata wannan yi masa a yi masa ladabi sai kai ba kai zama tsagiranci ka san da za ka yi tsagiranci kana ya kace ka buɗe masallacin ku irin na tsagiru ku je ku yi abin da ka dama tun da mu Najeriya zauna cikin wani hali inda za ka buɗe wani wuri ma ka ce kawai nan wurin aikin ka zagin Allah ba yadda za a da kai tunda an samu mutanen da ainihin na suna da eh, addinin shaitan hmm, shaidanizm har mutane suna zuwa suna shiga ana ba su kuɗi ala haddi ma ya koluna amma dai ga ainihin eh, mun ga hotunan mutane kusan an tarkata mutane so kawai shaiɗan din nan wanda iwa Allah tsagaranci shi suke bauta to ya zaka da su mara kunya ka daɗe baka rashin kunya ba kila dole mutane yanzu ba a fito in za mu yadina mu yadini mu tsaya wajen sai kai in za ka bi Allah a daidai da muke karantawa a irin ilimin mu ka tsaya ka bi Allah in ko ba ka je kai naka shine zai fi mana sauki don haka nan mu kan abin da duk muka karantar nan gaskiya mun gamsu da shi mun yadda da shi kawai in kana iya bi ka zauna in bai ma baka wuce kila abin da ka taimaka mana da shi da Allah ka ka zarge mu ka ce ra'ayinka ne bai daidai da nawa ba ka je kai haka saboda kada mu waye gari muna yawa juna raddi tunda kullun kana zagin mu kana zagin mu wata ran karshen ta murama eh wani bai rame ba wani zai rama don haka nan kawai in duk wanda ya ga munkari ta hanyar lalama ba ta wulakance ba ba ta cin mutunci ba na disgawa na tozartawa na menene ba a abin nan din mutum in ku ba zai ji ba to shi kenan sai a yi wace rayu a canza abun da hannu ana sallah ka ji yaro na kayyato ka tsinke sallar a shigar da shi sako har mun samu ya zo masallacin aifalillahi alhamdu sai mu jinyo shi shigo cikin sahu uwa ta ji yaro anan ya fita da gudu kyal kyal kyal kyal kyal kyal ke ki yanke sallah sallah ke ya waje ba ki yanke ta ba za ki shiru ba kawai ki biris da shi kina kallon yana gudu ko ya fita har ya je bango ya ɗauki wani ƙarfe yana ƙwala wa marfi alhamdulillah kun zo masallaci muna jin daɗin zuwa masallacin Abinda ya sa muke muku wannan magana ba muna muku magana ne don ku daina zuwa masallaci ba ko an tsangwame ku a'a a gyara ne a samu ladan su kansu yaran muna samun sauki ainihin wajen tarbiyya in suna zuwa masallacin da ka je in ka ji ana ce sallah a makarantu za ka sun tafi dama ko a gida suna hunsu ko a gida babansu sallah na da mahimmanci, ko a gida uwarsu ta san sallah na da matsayi saboda kanan da ka zo za ka koya masa magana sallah ce kwarai kayan gidansa kake koya masa sun riga sun san shi to amma ka ga mutane yara in an kira sallah wannan yana wannan yana wannan yana abin da ya fara masa akan sa idan muka gyara sallah na abubuwa za su yi mana sauki muna ganin saukin su muna ganin albarkar harkan shi isa dole ne mu matsa a cikin wa'in abubuwa tun da wani da zamu yi aikata shi yanzu na shi wannan aqida wani lokaci wani abu ne na zuci Allah ne ya san irin yadda abin da yake gudanawa illa dai za a yi bayani yadda ya cancanta falyughayyirhu bi yadihi fa in yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba ya duba abin da yafi karfin sa to sai kuma yi magana da harshen sa fa in lam yastati fa da qalbihi idan ba zai ya ya da zuci ashe kenan abin hawan hawa ne yace wa zalika adaful iman abin da yake magana a dai nuna imanin nan wani ya fi wani wani ya fi wani ba ya da zama zama daidai wafi hadar hadisi. bayanu maratibi ta ghairil munkari wa kauniha min iman a wannan hadisin mai albarka akwai bayanin martabobi matakai matakai na amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar wa kaunuha zanton wa innan matakai min imani shi aikin ayyukan nasa daga cikin imani hayyansu wa anna adana martabatin من مراتب التغيير ما في كرانشين متأيد كما تأيوين تنزى واتنا مرتبة تغيير المنكر ما تأيينا تنزى منكري بالقلب وهو أضعف الإيمان شين ذي إيمان ذي في ذوني وما سبقها وان ذي من المراتب أقوى إيمانا والله أعلم حديثنا هدو وكوكما شرحي بياننا هدو وحديث الشعب alazi sabaka wancan hadisi kana alayhi imanu bi wasu ba'una awu bi wasu tuna sha'uba fafihi annal imana sha'abu wannan imani ainihin halaye ne da yawa ɗabi'o'i ne da yawa sha'ab zai iya ɗaukan reshe zai iya ɗaukan halaye halaye ne daban daban masu yawa ilfadili kuma wani ya fi wani wajen daraja faminha ma ya zulul imanu bi zawaliha ijma'an a cikin wa'annan matakai ko a wa'annan halaye akwai wanda imani kan kau in ya kau gaba ɗaya imanin kan goge in aka reshe a rasa reshe guda ɗaya gaba ɗaya bishiyar imanin ta kan mutu ka shahada ta yi wa minha ma la zulu bi zawaliha akwai daga cikin wa'annan rassa ko wa'annan halaye na imani ɗabi'o'i na imani wanda ainihin ma eh, ya zulu imanin ba zai kawo ba bisa waliha ijma'an ka tarki imatatil adha an tariq kamar inda mutum na ganin illa akan hanya bai kawar da ita ba bai kasarta sai da yayi abin da bai dace ba kana kallon wani dutse ana ta tuntube da shi ana ta tuntube da shi kai ka zo ka ba a ce ma ka zama kafiri wa bi hasabi anwa'i hadhihi sha'ab daidai da bangarorin wa'annan ɗabi'o'i wa katharatu ma yatahalla bihi al-mu'min da yawan yadda mu'mini ya siffantu da shi minha wa quwwat wa quwwatan tumassiluhu da ƙarfin aiwatar da shi biha tumassiluhu wa imana zai ƙari da imani وبنقص ذلك درجوان ونن يكون نقصه رجوان إيماني كان كفتي وهذا وجه الاستشهاد من الحديث وانا شيني تسكن كبا وجد وانا حديثي الأمر أسيري سكي وإذا ثبت زيادة الإيمان ونقصه فإن أهل الإيمان يتفاضلون فمنهم كامل الإيمان ومنهم من هو دون ذلك daga ciki idan karuwan imani ya tabbata da raguwan imani fa inna halal imani ma abota imani ya tafadaluna sukan fifita cikin su dai akwai mai cikakken imani wa minhum man huwa duna zalika cikin su akwai wanda bai ba haka ba wa minhum man huwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi ciki akwai wanda mumini ne ta imaninsa kuma fasiki ne ta sa ta babban laifin sa kenan zai zama naqisul imani li ajali ma'asiyatihi mai ragaggen imani saboda sa amma man akhraja al-a'mal am musamma al-iman fa innahu ya'taqidu anna al-iman la yazid wa la yanqus wa anna an nas mutafawwiruna fi imanihim fa imanu afsaqi an-nasi ka imani as-sahabati radiyallahu anhu وهذا من أبدل الباطل لمخالفة الكتاب والسنة والعقل الصحيح وفيه دليل على بطلان إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان لأنه يترتب على ذلك هذه اللوازم الباطلة أما من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان أما ون isitar da ayyuka أبن دعك إيماني إيماني قسكتا وأن يسؤولا musamman murji'a ba fa a ya'taqidu yana da kullin kenan anna al-iman la yazid wa la yanqus imani bai karuwa bai raguwa kamar yadda sukan ce gaskatawa ne babu karamin gaskatawa babban gaskatawa gaskatawa gaskatawa kawai wa annan lasa mutasawuna fi imani kuma mutane daidai suke a wannan imani ya zambilla sai su ce kenan ma'ana a wurin wa'annan masu ra'ayin imani gaskatawa ne kawai fa imanu afsaqin nas imanin mafi lalacewa mutane ka imanin sahaba daidai da imanin sahaba yake radiyallahu anhu wa hadha min abdalil batil wannan yana daga cikin abun da munin mafi muni bacin batattu li kitab don wannan ya saba wa alqur'ani ya saba sunnan manzon Allah ya saba wa hankali ingantacce wa fihi anan a cikin wannan magana dalilin ala butulani akwai hujja mai karfi kan bacin ikhrajil amali fitar da ayyuka musamman iman li'annahu domin in aka fidda ayyuka ya tarattabu hadhihi lawazim al-batila wa'annan ainihin eh, lazimai batatu. za su taso ala zalika akan wannan don waɗannan ma'anoni masu muni zai tabbata a ce mutum fasiki daidai ke da sabon manzon Allah ai wani wabatacce ne ya san billah to wannan shine ainihin musamman iman ko imani yana karuwa yana raguwa dai to babin kenan wa'annan tambayoyi ne kowa zai je gida ya amsa tambayansa da kansa ana ba shi hada da dan uwansa inda bai gane ba ce yaya don su kansu tambayoyi suna da fa'ida ba za mu zauna mu yi su ba al waliman, wal iman musulunci da imani da dama abubuwan nan kan cakuɗe menene musulunci menene imani a mutum ya iya zama musulmi ba mumini ba ko ya iya zama mumini ba musulmi ba to wannan matsala ba za a warware ta na gaya muku farko farkon dama kamar wani littafi ne na fassara kalmomin shari'a fil islam wal iman yajtami'u ad kulluhu ishtari uddini kullu kenan addini gaba ɗaya kan hadu a musulunci da imani fa idza dhukira jami'an fassara al-islam bil umur adh-dhahirati min al wa fassara iman bil umur adh-batinati min al-i'tiqad idan kalmomin suka hadu a jumla ɗaya ko a mas'ala ɗaya nan aka musulunci nan imani aka ambace su gaba sai a fassara musulunci da ayyukan bayyane a eh, da ayyukan eh, ayyukan al'amura na bayyane na ayyuka sai a fassara imani da al'amura na ɓoye na daga kudure-kudure tunda ayyuka iri biyu ne akan aiki na zahiri kaga sallah azumi wani aiki ne na zahiri akwai ayyuka na ɓoye gaskata Allah gaskata manzannin Allah gaskata ranar lahir kaga wannan abu ne a zuci ayyuka na ɓoye za a ce musu imani كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا akwai wasu mutanen karkara da suka zo suka musulunta suka samu manzo Allah suna cewa ai mu ma mun yi imani mu ma mun yi imani annabi ce a lan tu'minu yani yanzu imani nan bai ratsa ku ba kuna da ayyuka na sarari walakin qulu aslamna ku ce mun sallama a fili mukan yi sallah mukan yi azumi mukan yi zakka don can imanin abin ya ratsa ku har yanzu bai ratsa ku ba wa kama fi hadisi jibril alaihi salam kaman yadda hadisin jibril an umar bin al-khattab radiyallahu anhu قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد صواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد شيء Ah, Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa wataran muna nan a gaban manzon Allah bainama nahnu inda rasulullah muna nan zaune gaban manzon Allah za ta yau sai ga wani mutum ya bullo mana kwatsa wannan mutum bulla da yi ba mu farga daga inda ya bullo ba rajul rajul shadidu bayad siyab yana da tsananin fararen kaya kayan safarare ne tsaf inda ya zo daga nesa ai da an ga yayi tukun tukun shadidu da sha'ar gashin sa baki kirin la yara alaihi asaru ba wani alaman tafiya tare da shi a ga kayansa ko ya yanko ne ko ya shiga wani dai hali wala ya arifahu minna ahad ba wani daga cikin mu ya san shi a madinan nan hatta yalafa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ai zana wurin manzon Allah na ba su san shi ba ruwa ba su san shi ba fa asnada rukubatahi ila rukubatahi yau ne abu na jan hankali sai dai taso sai dai jingina guyawunsa da guyawun annabi da aka sayi ala fakhidaihi ya dora tafukansa akan cinyoyinsa ba akan cinyoyin annabi ba ya dora tafukansa akan cinyoyinsa wa qala ya muhammad akhbirni an al-islam ya muhammadu ba ni labarin musulunci me musulunci ga kalmar da ake so a fassara kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-islamu an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadun rasulullah wannan aiki ina yake a zahiri ya shaida a ce wa tuqimu salah da sallah kaga a fili yake wa tu'ti zakata dukiyar ka ta kai ka bada zakka ya taso ma ramadan ana kallon baka ci ba baka sha ba ayyuka ne na farari wata hujjal bai sannan in shekara ta zo kai hajji in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta kaga wannan ayyuka ne na zahiri fa ajibna lahu muka yi mamakin sa yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'an al-iman bani labarin imani qala an tu'mina billahi ka gaskata Allah kaga wannan abu ne na boye وملائكته ده ملائكنسا وكتبه ده لتفنسا ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت أيتك أي جسكيا قال فأخبرني عن الإحسان بني لابارين كوتا تاوى قال أن تعبد الله كأنك تراه ونينونا كوتا تاوى سكانينا دمهل تشينا كبوتا الله تمكركنا كلنسا wana bautansa a matsayi na mushahada fa in lam tarahu idan baka iya ka bauta masa ba tamkar kana kallon ka fa innahu ka bauta ta masa a irin matsayi na muraqaba ka ɗauka shi yana kallon ka qala fa an saa ba ni labarin alkiyama qala mal mas'ulu anha bi'alam min sai wanda ake tambaya wannan tambaya bai fi mai tambayan sani ba kenan ni ban sani ba kai ma baka sani ba qala fa akhbirni an amaratiha to alamomin ta fa wanda in an gansu akwai alamomin ta kusa qala an lidal amata rabbataha ku yanga ta haifi ainihin uwar gidanta wannan ne malamai suka ce za a yawan kama bayi da dama ma mutane za su dinga tsaka da su har ku yanga ta haifi da. ko ya tsakaninta da mai gidanta kaga yar tana gaban ku yanga kenan za ta yi dalilin yan tata tunda yar baiwa in dai ta mai gida ne ya ce ita baiwa ku tana nan baiwa wa an taral hufata al'urata al'alata ri'a asha yatatawaluna fil bunyan za ka ga ainihin eh, mai suke da suna hufata marasa takalmi wannan rashin takalmin na talauci takalmin ba a da dukiyar da za a sai takalmi haka suke tafiya a kasa don tsabar talauci al'urata wanda suke yawo tsirara saboda talauci al'ala masu tsananin talauci ri'a a sha masu kiwon dabbobi nan kiwon dabbobi ba dabbobinsu ne ba dabbobin masu dabbobi ana sana'a da kiyo mutum ya je ya kiyo duk wata kaza za a bashi kaza duk wata kaza za a bashi kaza sukan zo su eh, samu dabbobi masu dabbobi su yi masa kiyo saboda talauci ba ana nufin makiyaya masu kiyo ba da Allah mutum idan akwai wani abu a zuciyarsa yana jin haushin masu kiyo arzikin gaske na hakika yana tsayen waɗannan wurare guda biyu masu dabbobi su ne masu arzikin gaske zai yanzu da kuɗin banki yana kuɗi ne ba kana iya da kuɗinka da komai in za ka je ka ɗebo sai an ba ka sharaɗi na za ka yi da su kana neman miliyan hamsin sai ce rubutu kila ma miliyan hamsin a ce maka sai ka je central bank tukuna wannan bankunan duka ba su ya baka miliyan hamsin sai ka rubuta ka yi bayanin za ka yi bukin yarka ka saya mata mota kaza za ka saya mata helikopta mai kama da kaza za ka saya mata mai kama da kaza ka rubuto sannan a turo jami'ai ta ganin magano mata a tabbatar da haka sannan ba ka miliyan hamsin ne me zane yawa zai masa ka ko me akwai a zai masa in ka gada maka yanka abun ka kace wa zai ce ma don mai saboda haka nan yanzu arzikin banki ba arziki ne ba wani abu ne da ba ai duk masu hankali suna kokarin suna zazzare kayan su don haka ba ana nufin masu kiwo ba Ba inda masu kiwon da suke yin kiwo ana biyan su in da wanda da suke da hikida wasu suke suna jin haushin wasu suke masa ai su ne ake magana ba su ne ba al'ala ta ri'asha ya ta tsawalo na filbuniya sun yi kuɗi ta hanyar kiwon sun waye gari sun kowa masu arziki suna gafan yin gidaje kantama kantama a bidami kala sun talaka daga nan ya tafi fallabistu maliya da zauna shiru dogon lokaci sun man kala ne can annabi ke ce min wata rana ya umar a zadari mani sahi ya umar ka san mai tambayan nan kuwa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka sani qala fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum jibrilu ne zai sanar da ku addininku Dan haka ake kirga wannan hadisi daga cikin hadisan aqida ana haddatar da yara amma sanin ma'anan hadisin ya wuce sanin yara sai dai ka haddace shi kana karami in ka je wuri kaza a baka fasara inda zaka iya gane in ka tsallaka kaza a baka fasara kaza ai ko sun kusan littafin da ya gabata yi magana ne akan waɗannan nasarar wancan littafi ne yanzu ko inda ake so a shiga imani ake so a magana wa'annan bawatin din don haka kusan littafin daga nan har zuwa karshe za a sha karatu a ciki Allah da ya kai mu kuma Allah ya fahimtar da mu wa idan taraka nan in suka haɗu kenan idan taraka idan musulunci da imani suka rabu fassira ahaduhuma bima yufassaru bihi al-akhar افترقا وإذا افترق فسر أحدهما سيفسر ذلك بما يفسر به الآخر كما في قوله تعالى إن سك هدو دي كنا إذا اجتمع كنا إن سك هدو آيين سك ربو أفوا هكا دي دي كان زوجة تتفون إن سك ربو أكا فدي مسلنشي كدي كو aka faɗi imani كدي sai a fassara su haka fassara bihil كما قيل في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الدين أولين الله شيني مسلمسي هذا ده أشكي فجعل الإسلام هو الدين أكتي مسلمسي شيني الدين بشرائعه الظاهرة والباطنة ده إنسا نا بياني نبوي وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان لوفد عبد القيس أيما النبي فسر إيماني وجكادون عبد القيس بما فسر به الإسلام ده أبن ده كفسر مسلمتي ده في حديث جبريل عليه السلام كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان النبي أمر يسوسو وفد عبد القيس في إيمان بالله وحده ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده ko سمى إيمان إن دعلنا da قال والله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كقولنا أي كان بيني وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان الحديث وكما في الحديث شعب الإيمان كما يدزو حديث شعب الإيمان أن تبيئه مسلم وقوله أعلاها قول لا إله إلا الله وعدناها إماتة الأذى عن الطريق ما ما بينهما تارد أبن دك سكاني من الأعمال الزمن أعمال ظاهرة وباطنة لا أيك نبيني دلبوي وين بقيت تنبه يا كما تعنى أفقك إلى أن الأعمال الظاهرة لا تسمى إسلاما إلا بوجود أصل التصديق والإيمان أما ما عدم وجود أصل الإيمان الذي يصحح به أعماله فيكون منافقاً ya kamata nan mutane su fahimta idan da al'amala ayyuka na bayyane ba a kiran su musulunci mutum yi sallah ba ce ya yi musulunci illa bai wujo da aslet tasdiki sai an samu da tushen gaskatawa wal imani da imani amma ma a adami wujudi asalin imani amma mutum ya yi aiki ba a imani alladhi yusahhihu bihi a'mala wanda zai jatta ayyukansa da shi sai yakunu munafiqan yayi a sarari amma can zuciyar bata yadda ba wa huma shi imani da musulunci wajibai ne fala yanalu ahadun ridwanallah ba wani da zai samu yarda Allah tabaraka wa ta'ala wala yanju min iqabihi ba wanda zai tsira daga hukubar Allah illa bil in bil zahiri sai an sallama a fili ma'a yaqinil qalbi tare da sakankancewan zuciya fala yasihhu tafariqu bainahuma ana ba su bai inganta wala yastakmilu al-imanu eh, wala yastakmilu al والإسلام الواجبين عليه إلا بامتثال الأوامر والابتعاد عن النواهي متن أن أدم لم يجني كومة إيمانه da musuluncinsa bai cika na wajibin bai tabbata alai illa bimtithalil awamiri sai an aiwatar da umarnonin Allah wal ibtiadi anin nawahi an bar abubuwan da Allah ya hana kama la yalzamu min al kamali bulugul gaya kaman ba dole ne ba kai kololuwa la yalzamu bulugul gaya kai kololuwa bai zama wa dole min al kamali ba za ce dole sai mutum ya kai karshe ba sai dai ya samu abin da zai samu li daraja darajat saboda akwai martabobi daban-daban fi ziyadati amal na inda karuwan ayyuka minan nawafi wa ziyadati tasdiqi da ƙarin gamsuwan makansa wallahu a'lam to bangogin imani a gurguje arkanul imani wa sha'abuhu shi ma dai fassaran abun ne banguna jam'in bango ai ko bango hausa ne idan bai da jam'i bangaye to in ba samu wata ba a karba bangaye banguna to wa bashi bangon imani bangunan imani ko bangayen imani wa sha'abuhu da su kansu ainihin rassan ɓangarorin juz'o'in imani kansa arkan arkanul iman kansa al arkanu din banko shi ake ce maza rukuni jam'u rukuni wa rukunu shay janibahu al aqwa bangaren su da yafi karfi wa arkanul imani sitta shi imani yana da bangu bangu wajen guda shidda هي الأول الإيمان بالله تعالى ثاني الإيمان بالملائكة ثالثا الإيمان بالكتب رابعا الإيمان بالرسل خامسا الإيمان باليوم الآخر سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره tunda zai ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ya musu bayani kawai a wani muhimmu bangon ne ake fasara nan bai kamata mu tsaya mai dogon lokaci a kansa ba za mu je zai ɗauki kowanne guda ya kwance mana mana bayani Wa dalilu هذا الجواب والدليل على wannan shine bangogin imani an san manzon Allah hina sa'alahu jibril alaihi salam an iman kama mara al-hadith qala an tu'mina billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره to za a ɗauki kowanne guda a yi masa cikakken bayani ta inda mutum zai gamsu lalle yadda mutum ya san abun ma zai da abun ya haura haka sai sha'abul iman kansu sha'ab din a sha'abu jam'u shu'ubatin wa shu'ubatu al-khasla wal jins akan ce hali tada wata ɗabi'a wal juz'u da bangare amma wa sha'bul iman khisaluhu halayen ake nufin khuluquhu al muta'addida masu yawa hiya kathira wannan sha'bu halayen imani suna da dama faqad ja'a fil hadith annaha bid'u wa sab'una shu'ba ya zo hadisi su dinnan halayen imani ɗabi'o'in imanin nan wajen ɓangare saba'in da wani abu ne saba'in da wani abu ne wanda bitso ya dace masa wani abu ya fi biyu bai kai goma ba wa annabi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله wajen bangare bangare ainihin saba'in da wani abu ne أو بضع وستون شعبة مر الحديث فأفضلها قول لا إله إلا الله وعدناها إماتة الأذى عن الطريق wannan akwai dan naharu ina da fa'ida musamman na ukun can inda aka ce hadisin nan sahihul imam ko sahihul imam muslim za a iya samun wa'annan bangarori a can kitabul iman babu bayani عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها جزء ندأ شافي ستين دكذا haula sha'abil imani wajen kasan wa'annan bangaru da dama mutane kan tambaya wai an ce saba'in da wani abu wanne ne da wanne ne mu dai da guda biyu qawlu la ilaha illallah imatatul adha an tariqi to in sittin din ma ne da wani abu kaga wajen sittin ba inda suke ba haka mutum zai so ya san to ganin haka tun da karatun haskawa ne kamar yadda dama kwanukan daga gune yake kana iya duba jami'ul sha'bil iman lil bayati ya hawala ya kawo su na biyu zaka duba muktasar sha'bul iman lil bayhaqi li abil ma'ali al qazawini bil idafati da qari ila al mu'allafa dai alal iman wa kada marra ba'daha wasu sun wuce wasu kuma za su zo wannan a je a duba وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل هذه الخصال التوحيد المتعين على كل أحد ما أيكي أي بياني في يوم وإن خصال الإيمان دين سب إن دوني أبو دين التوحيد كنيت الله ma'ana kalmar la ilaha illallah almuta'ayyinu ala kulli ahadin wanda ya waje ba akan kowa wallazi la yasihhu shay wanda wani abu bai inganta min ash-sha'bi illa ba'da sihhatiha sai la ilaha illallah ya gitta tukuna wani abu zai inganta wa adanaha izalatu ma yutawaqqa'u dararuhu kawar da duk abin da ake sa ran zai cutar bil muslimina min imatatil adha an tariqihim na kawar da wata illa wata cutarwa daga hanyar su. ne kaya ne kwalba ne ƙazamta ne rami ne ruwa ne da na mutum ba zai ɗebo bola ya zo iwatsa a kan hanya ba rashin imani zai sa mutum ya share gidansa saboda kanan da gwangwanaye da dagwalo sai duba tsakiyar hanya ya watsa mutane ainihin a takawa wa bayyana da tsarafai da tsakanin wannan bangarori guda biyu a adadun min sha'ab akwai halaye khisalu da yawa ka hubbin rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hubbin mar'ali a akhihi kama yuhibbu li nafsihi da sowa mutum ya sowa dan uwan shi abin da yake sowa kansa wal jihadu da yin aiki haikan ganin kalmar la ilaha illallah ta koma sama kalmar kafirci ta dawo kasa wa ghairu zalika kathir da wasu wa'annan da dama ولم يرد التصريح بخصال الإيمان كلها ainihin ba a samu hadisi wanda zo da bayyana wa'annan halayen gaba su ba fashta hadal ulama wannan ya sa malamai suka yi ƙoƙarin tsamo su fi addiha كما فعل البيهقي في الجامع لشعب الإيمان وغيره وشعب الإيمان المتعددة وإنها على أن إيماننا تيوى بعضها دعائم والصنص تلوليني تم كرد تلوليسك وأصول دسيوي يزول الإيمان بزوالها إيمان كان كو إنسك كو مثل إنكار الإيمان باليوم الآخر kaman ta ranar lahira qala ta'ala za'ama allazina kafaru allan yub'ath har na sun ɗauka ba a tashe su ba musulman yan gurgusu kul bala kace tabbas wa rabbi na rantsi da mahalicci na latubu'afunna kuma latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasi <coughs> wannan mai sauki ne a wurin Allah wa ba'dha furuq wasunsu resa ne wasunsu ayyuka ne kada la ya zulul imanu bi zawaliha imani ba zai kau ba da kawansu kaga mutum ya ga dutse ya ga illa kan hanya bai kawar da ita ba ba a ce masa kafiri imani na nan sauransa wa in kana yujibu tarkuha naqasa ko da barin suna janyo raguwa fil imani raguwan imani au fisqa mislo adam ikramil jar كما رشن كرم ما مبوش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلي فليقل خيرا أو ليسمن دو وندي إيماني دا الله ترانا كرشي إن يتاشي مرغانا يفتي ميكو إن كو يسم بذي ميكو فهي شروع يافي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر duk mai imani da Allah da ranar ƙarshe fal yukrim jarahu ya karrama makocinsa na gida makocinsa a kasuwa makocinsa a wurin aiki duk da ba za a buɗa yin yi nisa haka ba wa'ina so ne makocinsa a tafiya abokin tafiyanka wamma abokin sana'a kada a yi abokin sana'a mugunta kada yi makoci mugunta kada abokin aiki mugunta a hana masa ci gaba wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk yi imani da Allah da ranar ƙarshe fal zai fahu ya mutunta baƙinsa wa mai yajtami'u fil insani sha'abu iman wasu halaye na imani kan haɗu a mutum wa sha'abu nifaƙin da halaye na munafunci mutum ya kan haɗa biyu fa ya bi sha'abin nifaqi al azab ya cancanci azaba saboda wa'annan halayen na munafanci wala ya khaludu fin nari amma ba zai dawo ma'uta ba lima fi qalbihi min al-imani don abun da yake a cikin zuciyarsa na imani wallahu alam tun na ganin za mu tsaya gobe za mu shiga abin da ke goge imani sai a ce a maimaita imani a maimaita imani a ga yadda abin ya maimaitu gobe za mu ji daɗin ɗorawa imani na gogewa kamar yadda ka san rubutu kan bata a cikin kwamfuta ka rubuta ka rubuta an kai wani kuskure ko aka ɗauke wuta gaba ɗaya ya shafe. a haka imani kan goge ainihin kamar yadda wannan ke gogewa Allah ta'ala ya tsare mu da gogewan imani wannan sai mu bashi zuwa gobe dama yau dan tabawa za a yi a tabbatar da an fara eh مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا